Ƙidaya Sura biyu Tsari yadda ƙabilu za su zauna a sansani Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna, Duk sa'ad da Isra'ilawa suka yi sansani, kowane mutum zai sauka a inda tutar ƙungiyar kabilarsa take, sansanin zai kasance a kewaye da tentunan sujada, kabilar Yahuda za su yi sansani bisa ga ƙa'idarsu a gabas, wajen fitowar rana, shugaban mutanen Yahuda kuwa shi ne Nashon ɗan Aminadab, yawan mutanen sashinsa dubu saba'in da hudu da ɗari shida ne, kabilar Isakar za su yi sansani biye da su, shugabansu shi ne Netanel ɗan Zuwar. Yawan mutanen sashensa dubu hamsin da hudu da ɗari hudu ne, kabilar Zebulun za su yi sansani biye da su, shugabansu shi ne Eliyab ɗan Helon, yawan mutanen sashensa dubu hamsin da bakwai da ɗari hudu ne, dukan mazan da aka ba su aiki a sansanin Yahuda, bisa ga sashensu, sun kai Su ne za su ja gaba A kudu, a nan ne sashen sansanin mutanen Ruben a ƙarƙashin ƙa'ijarsu za su yi sansani, shugaban mutanen Ruben shi ne Elezur ɗan Shedeyur, yawan mutanen sashinsa dubu arba'in da da shida ɗari biyar ne. Kabilar Simeon. za su yi sansani biye da su, shugaban mutanensa shi ne Shalomiyel ɗan Zurishadai, yawan mutanen sashensa dubu hamsin da tara da ɗari uku ne, ƙabilar Gad za su zama na biye, shugaban mutanensa shi ne Eliyasaf ɗan reyuel yawan mutanen sashensa dubu arba'in da biyar da ɗari shida da hamsin ne, dukan maza da aka ba su aiki a sansanin Ruben, bisa ga sashinsu, sun kai dubu ɗari da hamsin da ɗaya da ɗari hudu da hamsin, su ne za su zama na biyu in za a tashi, sa'an nan lawuyawa ɗauke da tentin sujada za su kasance a tsakiyar sansani sa'ad da aka tashi tafiya. za su kama hanya kamar yadda aka dokace su, su zauna a sansani, kowa a wurinsa a ƙarƙashin ƙa'idarsu, ta wajen yamma kuma sashin Efraim za su yi sansani a ƙarƙashin ƙa'idarsu, shugaban mutanensa shi ne Elishama ɗan Amihud, yawan mutanen sashinsa dubu arba'in da ɗari biyar ne. Kabilar Manasse ce za tă zama ta biye, shugabansu shi ne Gamaliyel ɗan Fedazur, yawan mutanen sashensa ne, na biye da su su ne mutanen Benyamin, shugaban mutanensu kuwa Abidan ɗan Gideyoni, yawan mutanen sashensa dubu talatin da biyar da ɗari huɗu ne, dukan mazan da aka ba su aiki a sansanin Efraim bisa ga sashensu, sun kai dubu ɗari da takwas da ɗari ɗaya ne, su ne za su zama na uku sa'ad da za a tashi, a arewa za a sami sashin sansanin Dan a ƙarƙashin ƙa'idarsu, shugabansu shi ne Ahiyezer ɗan Amishadai. Yawan mutanen sashensa ne, kabilar Asher ce za tă zama ta biye, shugabansu shi ne Fagiyel ɗan Okran; yawan mutanen sashensa ne, Ƙabilar Naftali za su zama na biye da su, shugaban mutanen kuwa shi ne Ahira ɗan Enan. Yawan mutanen sashensa dubu hamsin da uku da ɗari huɗu ne, dukan maza da aka ba su aiki a sansanin Efraim, bisa ga sashensu, sun kai dubu ɗari da hamsin da bakwai da ɗari shida, su ne za su zama na ƙarshe ƙarƙashin ƙa'idarsu, waɗannan su ne Isra'ilawan da aka ƙidaya bisa ga iyalansu, dukansu da suke a sansani, mutane dubu ɗari shida da uku da ɗari biyar da hamsin ne, ba a dai ƙidaya lawuyawa tare da sauran Isra'ilawa ba yadda Ubangiji ya umarci Musa, saboda haka Isra'ilawa suka yi duk ko menene da Ubangiji ya umarci Musa, ta haka ne suka yi sansani a ƙarƙashin ƙa'idarsu kowanne tare da kabilarsa da danginsa.